Allahu ala nabil karim jama'a assalamu alaikum ina son ƙara muku barka da zuwa wannan gida mai albarka kuma gaban jagoran mu mai girma sanata rabi musa kwankwaso kuma saboda lokaci kun ji duk bayanin da ya muku kuma duk abin da ya gaya muku mu ma abin da yake mu kenan domin duk abin da za mu yi muna kwaikwaya daga abubuwa da ayyuka na alheri da yi wasu suna cewa wai idan muka samu mulki ba mu ne za mu yi mulki ba shi ne zai yi mulki to ne a na wannan mutane suna bani mamaki kuma suna bani dariya saboda ina da tambaya shin a gwamnati duk shugaba wanda yake son ci gaban al'umma ya kamata a ce ya nemi mutane manyan mutane wanda za su dinga ba shawara tuni na duba duk najeriya duk cikin gwamnonin da suka samu nasara ni a waje na ba wanda yake da wato sa'a iri na. saboda tambayar da nake yi inda ci gaba kake so to ni a jihar kano na samu wanda yake yana da experience wanda din najeriya babu mai experience ne. mutumin da ya faro siyasa tun yana ɗan makaranta yana jami'a mutumin da ya shiga ya je ya tsaya ya zama memba na constitutional conference wanda har yanzu constitution ɗin nigeria su ne suka yi shi duk wani tsarin doka a duniya inda ta nigeria ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mutumin da ya zama mataimakin kakakin majalisar tarayya shine mutum na shida a nigeria. a wannan yanayi mutumin da ya zo ya zama gwamna karo na ɗaya ya yi gwamna karo na biyu ya zo ya zama minista na tsaron najeriya ya zama mai bawa shugaban ƙasa shawara harkar dafur harkar somaliya ya shiga cikin ƙasashen inyamurai da 'yan south south ya rike mukamin mai wakiltar northwest a nndc allah ya dawo da shi ya zama gavna ya zo ya tsaya takara sau biyu a jam'iyyun nan guda biyu ya zo ya zama ɗan takara na shugaban ƙasa kuma allah ya nufa ya zama shi ne ɗan takara wanda ya fi kowa ƙwazo ya fi kowa samun karɓa a najeriya to shin idan baka tsaya ka yi tafin daga experience da yake da shi ba ka nemi shawarwarinsa domin ka ci da al'umma gaba to kai mahaukacin ina ne wannan mutum to saboda haka muna gode wa Allah da ya ba mu shi kuma muna tabbatar muku da cewa kamar yadda suke faɗa ni na yadda a zuciyata kuma mataimakina ya yadda duk abin ɗin da ya ce zai yi shi za mu yi domin mun san ba zai kai ba akwai lokaci da mai girma yake magana a hall yake cewa su ma za mu zuba musu ido idan sun nemi shawara za mu ba su su ma in ba su nema ba to za mu koma gefe har abuja na bishi shi kai da ban ji daɗin wannan magana ba saboda mu idan akwai masoyanka masu maka biyayya ba ɗari ba ku ƙara ɗari 200% mu ne masu wannan biyayya saboda haka muna gode muku muna ƙara gode muku kuma kamar yadda ya faɗa yin allah yadda za mu yi aiki tare domin ci gaban najeriya da ko kuma ci gaban kano da najeriya baki daya na gode muku salama da